Zanga-zangar kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi a Najeriya wato SAS a yanzu haka ya rikide ya koma na neman kawo garan bawul a harkokin gudanar da mulki a Najeriya. Wani matashi mai suna Thompson Danan da ke cikin masu gudanar da zanga-zangar a nan garin Jos ya ce banda batun kawo ƙarshen SAS suna kuma bukata gwamnati ta duba matsalolin da ƙasar ke ciki ne don yin gyara. Mu ne muke sa a wurin gwamnati su ne suke cin amanar mu. To haka duk da wannan abin da muke yin nan muna so mu kashe irin governance nan ne a kasar mu wanda ba so mutane su ji daɗin rayuwarsu muna so mu zama su zama musu masu bauta har mu mutu yaran mu zama masu bautan yaran su to ba mu so muna so a fara sasanta abubuwan ne a gyara shi malaman addinai na da gagarumin muhimmanci wajen jan akalar mabiya kan turba da ta dace daraktan ilimi na kungiyar jibris a nan jihar plateau alhaji abubakar imam gana ya ce fitowar matasa suna zanga-zanga akan titi ba shi da wani fa'ida ni ina ganin ba daidai daidai bane a tashi a fito wannan zanga-zanga a tare hanya a tsinka ma mutane zuciya mafita shine wato in abu ya faru a ƙasa in abu gwamnati tana yin abin da bai dace ba sai ku samu wani wanda ya iya rubutu wanda zai ba ma gwamnati sako da wuri yin zanga-zanga yana komar da ƙasa baya yaushe muka fita akan rikicin corona virus. mun fita tattalin arzikin arzikinmu yayi ƙasa yanzu kuma ya fara farfadowa shi ko rabaran solomon guruza na majami'ar ekwa ta cibiyar koyon tauhidi da ke nan jos yace matasa sun fara gane 'yancinsu kenan. Abu ɗaya SARS ya sa jama'a suka fita titi to kin ga da mutane suka gane cewa ashe za mu iya mu yi haka har mu sa gwamnati ta canza salon abin da ta sa a gaba to lallai wasu abubuwan da suka matsa mana alal misali maganan makarantu yara suna gida ana strike ko da an ce an dawo makaranta malamai suna yaji akwai maganan lafiya asibitoci da sauransu akwai wasu abubuwa da yawa in kika lura yanzu mutane sun fara mai da hankali akan waɗannan abubuwan har ma sun fara korafin cewa albasa basai da ake biyan wa'anda suke National Assembly ya yi yawa da sauran abubuwa makamata so yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun fara gane su wannan shine ɗaya a cikin lokatai da yawa wanda za a ce mutanen Najeriya sun ɗauki bambancin addini bambancin ƙabilanci da ɓangaranci sun aje a gefe. Wani mai fashin baki kan lamura a jihar Nasarawa Comrade Buhari na ta'ala cewa ya yi. Abin da suke yana da kyau kuma zan iya ce kuma ba shi da kyau. Da 'yan siyasa mu suna da tausayin talaka suka ba mu duk abubuwan da za su ba mu da ba mu kai wannan wajen ba. Eh, Rashin amfanin zanga-zangan shine tunan mutanen mu yiwu matasan Najeriya kun yi kuka irin wannan har aka yadda aka ba ku kunni ya kamata ku janye wallahi reform ba rana ɗaya ake ya kamata su masu ba gwamnati lokaci a halin da ake ciki dai gwamnan jihar plateau simon lalong ya kafa kwamitin bincike kan korafe-korafen cin zarafi da hukumar 'yan sanda suka yi da zummar samarwa waɗanda aka cuta haƙƙinsu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria